Barka da wannan hantsi mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A cikin shirin yanayi da muhalli na makon jiya, mun kwana akan bayanan Umar Sale Anka inda yake cewa mun bi sau mun yi wannan taro na sanarwa da jama'a abubuwan da ya kamata a yi cewar ga alƙawura da aka da ɗauka cewar a dakatar in an dakile inda ake sare bishiyoyi musamman za a samu ci gaba da tattalin arziki lafiya da kuma na walwala sakamakon yadda muka durfafi bishiyoyi da kuma duk sauran al'amura na muhalli muna daidaita su ana wofantar da shi muhallin baki ɗaya. To a yau za mu tashi da bayanan injiniya Yusuf Usman akan bukatar da ke akwai ga kasashen da suka ci gaba da su wa kasashen afirka su masu tasa yanzu kin ga gaba daya duniya ta garzamu a bangaren cewa a bar wannan abu to sai mu kuma afirka ba mu da bakin faɗa to shi yasa abin da kuke yi wannan yana da kyau saboda mu ma ku ji ta ina maka daya mu a afirka yanzu an ban mu a baya saboda haka dole ne mu gudu mai yawa saboda mu kai wani matsaya wanda za mu iya duban me ke damu mu tukunna shi yasa muke so su kasashen da suka ci gaba su daga mana kafa mai amfani da iskar gas gurin masana'antu da sauran abubuwa kada su yanke mu saboda muna bukatar su yi wannan abu A kullum dai 'yan rajin kare muhalli kokari suke su wayar da kan al'umma akan duk wani al'amari da ka iya zama barazana ga lafiyar muhalli da kuma jan hankalin gwamnati akan ɗaukan matakan kariya kamar yadda ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sali Anka ya shaida min tare da nuna damuwa akan irin barazanar da al'amuran tsaro da Najeriya da ƙasashen yankin tafkin Chadi suke ciki. To Malam Umar yaya aka gudanar da wannan taro na bana? Alayi halin mu dai abin da aka yi taro ne da aka yi tsakanin masana faɗakar da juna akan alƙawuran da suke gabanmu domin a kare afkuwar matsaloli da suke faruwa musamman ga damina ta zo a nan misali Najeriya idan kunne ya ji ganga jiki ta tsira shi sa aka daɗa tuna saboda mutane matsalolin da muke fama ana zubda da shara ko ina ana sare bishiyoyi ko da yaushe sanda ake so sanda aka ga dama dama ba kuma a maidawa so yanzu alƙawuran da aka ɗauka shi ne a dasa bishiyoyi a daina sarewa idan ba ya zama dole ba kuma a yi dokoki ko kuma a ci gaba da ɗabbaka dokokin tunda akwai su a sakamakon rashin bibiya ne yakan sa ana samun matsaloli musamman da su misali gandun daji da su ne sukan fi ba da abubuwa na ci gaba a rayuwarmu mun sani daji yana da muhimmanci a tattare da mu kuma yanzu saboda rashin tsaro ma da ake samu ana sassarewa domin wai a samu wayanda suke zuwa suna buya suna abin Allah wadarai zai kan sa ana zuwa a sare su wayannan bishiyoyin so mu abin da muke kira shine a samar da tsaro ya fi a zo kuma a ringa tsorata mutane domin me idan ana ta sare ganjin daji saboda tsaro to mu kuma za a ringa bamu tsoro saboda abin da zai zo zai iya fin wannan matsalar da ake tunani sakamakon cewar shi dajin nan yana bada abubuwa da yawa na harkar tattalin arziki din ma da kuma walwala to idan aka ce ana ta sarewa saboda ana tunanin akwai ko yan ta da kaya baya da kuma sauran mutane wayannan suke ba su son a zauna lafiya lafiya to gaskiya za mu fuskanci matsala nan gaba wanda na ba mu fatan ta zo amma za ta fi wannan ta yanzu din da ake tunani. ita ma 'yan rajin kare muhalli gloria kasan bulus kuma jagorar kungiyoyin kare muhalli ta kasashen nahiyar afirka ta yamma ta jaddada bukatar da ke akwai na shawo kan matsalolin tsaron da ake fama da su ya kamata mu ƙara tsare kasan da kyau wato mu tighten up security na san cewa wannan sace-sacen da ake yi bai fi karfin gwamnatin nan ba kuma na san za su iya su hana wayannan abu ya ci gaba dama sace-sace nan ba haka yake ba me ya faru da kullum sai karuwa take ta yi ya kamata a yi wannan binciken a rashin aiki ne ko dai land issue ne in an sani zai taimaka a san yadda za a yi a rage ko kuwa a kawo karshen wayannan sace-sacen ya kamata gwamnati ta ƙara ƙoƙari ta gan yadda za ta kula da rayukan mutane yadda tsoro ba zai dinga kama shi ba mutane yanzu kullum cikin tsoro suke in an ga mutane sun shigo unguwa da ba a san su ba a sanar da masu tsaro ko kuwa mai unguwa su san baki sun shigo unguwa don a yi bincike irin wannan zai ya hana wannan kidnappers ɗin ko banditry ta ci gaba ko ka fita da safe ko da rana za a iya sace ka ko ma a makaranta Allah ke kiyayewa amma mu ma ya kamata mu yi namu mu roki Allah ya kawo karshen wannan To mai sauraro, ala tilas anan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau. Amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe, za a ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu injiniya yusuf usman gloria kasangulus da umar sale anka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar muni lafiya.